baki mai yanka wuya. Kusan ya zame al'ada a wasu sassan Najeriya idan aka sami sauyin gwamnati musamman daga wata jam'iyya zuwa wata. Sabuwar gwamnatin takan mai da hankali wajen wargaza akasarin tsare-tsaren da gwamnatin da ta wuce ta yi. Wannan ne yanzu haka ke faruwa a wasu jihohi kamar Kano da Sokoto. Jama'a Assalamu alaikum. Za mu faro takun ne daga jihar Sokoto, inda kamar yadda kowa ya sani, jam'iyyar APC mai adawa ta yi nasarar lashe zaben gwamna a kan PDP mai mulkin jihar. Kwana ɗaya kuma bayan rantsar da shi, sabon gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya ba da sanarwar rusa wasu tsare-tsare da naɗe-naɗe da gwamnatin da ta shuɗe ta Aminu Tambuwal ta yi ta bakin mai magana da yawunsa abubakar bawa dukkanin naɗe-naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan maris na shekara 2003 an soke shi nan take haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaƙa da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi dukkanin naɗe-naɗen sarautu na gargajiya da tsohon gwamna Daɗin Rabu Aminu Wazir Tambol ya yi su ma an dakatar da su kuma za a sake bita su don tabbatar da cewa an lura da muradun al'umma. Dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin rikon na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su. Haka ma dukkanin sassan hukumomi yammacin waɗanda ake kira statutory boards su ma an rushe su nan take. Haka ma dukkanin filaye da aka bayar da duk wani abu da ke da alaƙa da hakan wanda gwamnatin ta wuce ta yi a makonnin da suka shuɗe shi ma an soke shi dukkanin gwancin kayan gwamnati da aka yi na kayan gwamnati an dakatar da shi kuma za a sake bitar shi. Tuni da bangaren tsohuwar gwamnatin ta PDP ta fito karara ta yi Allah wadai da wannan matakin. Ta bakin tsohon kwamishina a gwamnatin Abdullahi Yusuf Hausawa. cewa mai girma gwamna wanda ya gabata aminu waziri tambo yana damar ya yi naɗe-naɗen da yake so ko ya ƙara wani mukami ko ya yi wasu abubuwa yadda doka ba ta hana shi ba idan gwamnatin da za ta gade mu ta zo tana iya ta bincika ta gani abin na a shi daidai idan ba a shi bisa ka'ida ba kuma suna iya canzawa amma kamar da kowa ya sani makaman da aka naɗa na famanan sakatare da DJs an yi shi ne akan cancanta kuma sanadiyar wasu sun aje shi yasa aka aza wasu a haka ishu na canza sunayen makarantu ne wannan a shi ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karan masu kuma a girma masu kuma suna da daraja suna da kima a cikin jihar sokoto da ƙasa gabaki daya maganar kuma hilaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba akwai dan jam'iyyar apc akwai dan jam'iyyar pdp akwai abga akwai lauyoyi akwai alkalai akwai sarakuna bot apc da pdp da wasu mayan mutane da suke a jihar sokoto so saboda haka kuma maganar gwanjo da aka yi kila ga kwamishinoni da wasu mutane da ake gani ko gwamnatin wa wamako da za ta tafiya ta yi irin wannan kuma abu ne wanda yake an saba da shi kuma doka ta yadda da shi ba wani abu ne wanda ya saba ma doka ba Naɗin sarakuna kamar da aka sani mai girma gwamna ba shi ke naɗa sarakuna ba. Majalisar mai martaba sarkin musulmi ita ke naɗa sarakuna iyaka wanda ta zaɓa a kama mai girma gwamna duk wanda a gwamna ya sa hannu ya amince da cewa yadda a naɗa su sai a je ita kuma majalisar mai martaba sarkin musulmi ta naɗa su duka abubuwan da muka yi su je su bincika idan akwai wani abu da aka gani ayi ba bisa ka'ida ba ana iya canzawa To sai dai mai magana da yawun sabon gwamnan ya musanta zargin bin dugadugai ko ramuwar gayya kan gwamnatin da ta gabata. Mhm. wato abin da ke faruwa shine mu a wannan gwamnati gwamnati da ke tattalin ganin cewa an kiyaye da doka da oda kuma duk abin da za a yi zaman an yi shi bisa ga doka bisa ga tsari so tsakin da aka yi da kuma duk inda kaji an ce an soke ko a so duk inda kaji an ce an yi haka to akwai matsala to mu kuma lallai ba za mu ce bar abu ya tayyamma jiha su kusa da matsala ba saboda mun zo duk inda aka tada matsala kyanta a gyara ta bai yiwa iska matsala kuma abin matsala bisa matsala ba haka ne tsarin shugabanci dole ne ka kuskure ka gyara to to an ce a bisa kuskure a bisa kuskure kaga abin da zai yi ba so dole kaji an ce za a yi bisa ko fito akwai kuskure saboda ka za a gyara inda ake daidai ai kuma sakamance duk abin da mu shine wa ayi majalisa ta kuta aiki wa ayi mutane ta kuta adalci so duk inda ishi yake wanda ya shayi wanda ya tabbatar da jin daɗin jama'a jawo ko tabbatar cewa abin da aka yi abin da jama'a suka kuta suke so ne shi ko ne su dace duk kuma abin da ya zama aka san abin da al'umma sa kuta al'umma jihar Sokoto ba su wanda ba za ta yi shi ba sakamance al'umma jihar Sokoto sun hito kwansu da kwakwata suka zaɓi jam'iyyar APC suka zaɓi mai girma gwamnati Alhaji Dr. Ahmad Ali Sokoto saboda haka mai girma gwamnati a shirye yake shi kuma duk abin da zai yi ya tabbatar da abin da lalle abin da ya dace da ra'ayin talakawan jihar Sokoto. Eh, wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata ta sauya shi. A ah, ai shi continuity ban yake shi aka magana continuity ana magana wata lokaci infrastructural abubuwa ne hmm. wataƙila za ka iska kila gwamnati ta fara gina wani abu wani al'umma ta tsare saboda gwamnati zai bashi ta ce sai na ta kaga wannan sai aka ce ana wasting eh, misali ana ana ana ɓata kuɗin talaka hmm. amma inda wani ta fara aikin da zai kyauta rayuwar mutane ta wuce wata zo sai ta ɗora a yanka da gwamnati jama'a haka aka ce duk abin da ke da umarni ga jama'a za a bashi ya lalace ba amma kuma ina ga kurakuri kuma ba za a bari a fitar da kurakurai ba alhaji nasu. mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokuraɗi demokuraɗiyya farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto yana ganin rashin tuntubar juna da aiki tare yake kawo irin wannan takun saƙa tsakanin gwamnati mai barin gado da sabuwar gwamnati mai kamawa watan kasan a inda ake aiki cikin natsuwa da zara an ka ce jam'iyya ba ta ci zaɓe ba waga ta ci zaɓe daga nan sun fara aiki tare su shugabanni da mai barin gado da wanda zai zuwa daga sannan sun fara aiki tare ko da kuma jam'iyyunsu daban yana nuna mishi inda an ka kwana da inda za a tashi idan akwai bukatoci na naɗe-naɗe na dole saboda wasu ma'aikatayya dole a yi musu naɗe-naɗe kuma za su tattauna da wanda yake yana nan da wanda kuma zai shigowa to kuma za a ga wanda annan shi doka tabba dama wancan ba a rantsashe shi ba amma za ka iske ko da sunaye ne da cancanta na so riga sun yi matsaya tare to irin haka nan shi ne ka sa a ce maka an ci gaba daga wannan gwamnati zuwa wannan a lokacin da ya zamanta mutane waɗanda ya zamanta da wanda ya cancanta aiki da wanda bai aiki bai cancanta ba kowa an ɗauka kashi an bashi sabon mukami wani bi a wannan lokaci ne ake raba hilaye da kuma gidaje a yi kamar watan abiya kamar watan wani sakawa ne da alheri na waɗanda suka ci gaba da zama da gwamnati ta wannan lokaci watan kamar abin da aka cewa na bankwana to kaga in ka ga irin waɗannan abubuwa ba yana nuna cewa ana son gwamnati ta ɗore ba ne abu ne wanda an ka yi kamar akwai saɓani tsakanin mai tafiya da wanda zai shigowa to har yanzu ga demokuraɗiyya ɗinmu mun kasa dangana cewa kana iya cin zaɓe kana iya faɗuwa amma abin da adda muhimmanci ƙasarka da al'ummarka don haka in Allah ya kaddari jam'iyyar ka barci ba waccan ta ci to da ci kun fara cikin asiri kuna zama da wanda zai zo wa ko da ba wa da zantar da shi ba kuna tahiya ana yi ana tuntuɓa tsakankani to babu shi a Najeriya har yanzu ba mu da daurewa mun ka kai da haka nan ba ai kaga gwamnatin tarayya da sama da yake ita jam'iyya guda ce kaga yadda aka yi ta tafiya kuma kaga jonathan ya kokari a lokacin da ya faɗi zaɓe jam'iyya ce ta faɗi ya faɗi amma ya kira shugaba ya yi mishi ya yi mishi murna sannan kuma ya ci gaba da tuntuɓa ce game da abubuwa haka na ɗin da an kai to irin waɗannan abubuwa su ne mun ka rasa shi yasa kagga aka haka dama da cinka haka ka san da cewa lalle wanda ya taho a sakkwato ne a kano ne a filato ne tun sai an samu haka amma yau gwamna nawa kagga ya zo wurin rantsar da wanda zai ansa gare shi in dai jam'iyya ta cancanza sai fa in jam'iyya guda ta amma mm. in dai jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kamar a Benue wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan a sakwato jam'iyyar APC ta ansa ga PDP a talato PDP ta ansa ga APC ka duba a gani babu inda gwamna ya tsaya a Kano kana ganin kuma yan NPP ce ta ansa ga APC babu inda gwamna ya tsaya mm. Nisa, amma haka inda an tafi tare ana tuntuɓa juna kafin lokaci an zauna ga inda muke ga inda muka kwana ga yadda abubuwan ga suke ga wannan ma'aikaci shi yana gaba ga wannan ga shekaru na aiki da kuma ci gaba ya kai ga wannan dama ga wannan lokaci ya kai a yi mai shugaban ma'aikata ko a yi mai babban sakatare na dindindin amma ba a wada yi mishi ba sai yanzu da lokaci ya yi ina tunani in ka yarda a yi mai ka yarda a yi mishi wani abu na tasowa. To a jihar Kano kuma jam'iyyar APC ce ta ƙara kan matakin da sabuwar gwamnatin ANPP a jihar ta ɗauka. Na ke bayar da filaye da gwamnatin da ta shuɗe ta yi, lamarin da har ya kai ga soma rusau ba ƙaƙƙautawa. To sai dai saboda ƙarancin lokaci, a nan za mu dasa aya. Ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin yadda take a kanan dabo. Yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir. da Mahmud Ibrahim Kwari. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.